ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahi Rahmanu Rahim Yaƙi zaman aure kashi na ashirin da uku. Barista me haka? Da yamma haka? Wani wani irin rashin haƙuri ne. Sati ɗaya da kai a ɓangaren bai wadatar da kai ba? sai ka nuna mata fin ƙarfi ido na ganin ido? Kowa sai ya san halin da kuke ciki? Mai gadi ne fa ya faɗa min ihun da yake ji a nan ya yi yawa, ya je ya duba ya gani? Yanzu wannan ba abin kunya ba ne? Kuma duk zaman da kai bai wadata da kai ba sai ka shiga haƙƙina? Yau fa za ka bar nan. Daga yin aure kuma sai ka fara abu kamar ƙaramin yaro ko wanda ya fita hayyacinsa? Me kake haka barista? Kanka faro auren budurwa? Sai kuma ta fashe da kuka ta fice daga ɗakin. Sai ya je ya watsa min wani mugun kallo. kin ga abin da kika ja ko na sauke kai na ƙasa ke wai wace irin yarinya ce ya kawai sakarya mara hankali mara tarbiyya. uban ban ce masa ba ba don kuma bana jin zafin kalaman nasa ba sai dai na san ni ce mara gaskiya a nan bai kamata na ihu ba amma kuma ƙeyarsa da tsoronsa da matarsa ta bani ba zai bari na zama masa yadda yake so ba a fusace ya fice daga ɗakin ni kuma na kwanta a gurin ban tashi ba sai da aka yi kiran sallah magariba. bayan na yi sallah na fito daga ɗakin sai na samu plate ɗin abinci da ya zuba da a aje a gurin kaɗan na ci na ji gishirin kamar zai yanka min harshe da sauri na zubar na kasa haɗiyewa na nufi kicin da sauri ina taɓa ƙofar na je ta arfa da mukulli a dole na da ɗaki na na shiga ban ɗaki na wanke bakina ina mamakin yadda gishiri ya yi yawa haka domin da na ɗanɗana abincin a lokacin da na gama girkin ban ji gishiri haka ba dawowa ne na zauna a ɗakina domin zuciyata bata raya min cewar Aisha za ta iya ƙara min gishiri a abinci ba balle in zarge ta da ma dai a ce ba ma zaman lafiya ne wataƙila kuma jiƙaye yanzu shi ya sa yawa bayan sallar isha ma na sake fita na taɓa ƙofar kicin ɗin sai na same ta a da alama dai hafiz ne ya rufe kicin ɗin ya tafiya sai banni da yunwa ji nake kamar zan iya juriya na ɗan lokaci ne zai haƙura ya damun da mukullin ko kuma ya shigo ya buɗe min idan ya gaji saboda haka na shiga ɗakina na kwanta cikin tsoro domin wanda ne karo na biyu da na kwanta ni kaɗai a ɓangaren bayan kwanan da na yi a daren farko a gida. Washe gari na farka da tunanin yadda za a nima kanwata hana da zo ta rika taya ni kwana idan baya bangare na, saboda na rage kadaici, kamar yadda ita ma kanwata na'ima take taya ta kwana. Na yi ta jiran tsammani ko hafi zai leko bangare na ya duba lafiyata kamar da yadda yake duba lafiya Aisha kullum. Amma shiru, ko da yake ni idan yana na bangaren, yaransa ne suke tashin mu daga baccin safe da muke komawa. Yau kuma yana bangaren su, wataƙila shi sa bai leko nan ba ko kuma dai fushi yake da ni har yanzu bai sako ba domin jiya nan na ɓata masa rai sosai to me ya kamata na yi ba shi haƙuri ko kuma na share shi idan ya gaji ya zo ni kaɗai nake ta saƙe-saƙe na na rasa makama shiru-shiru bai shigo ba matarsa sama bata leko ni ba ha zahar. ga yunwa sai ci na take dama na kwana da ita sai kusan uku na rana sannan ya fita ina ganin haka na ji jikina ya mutu kuma na gane kuskuren abin da na aikata. Fala na da na zauna ina jin wata zazzafar yunwa, gashi babu kuɗi a hannuna balle na sayi wani abu, kuma kicin a rufe balle na sarrafa wani abu. A wani taimako na Allah sai ga matarsa ta shigo da sauri bangare na da fara'ata kamar dai kullum. Ta dube ni irin duba na ‘yar uwa. Ƙanwata ya kike? Lafiya ƙalau. Ta yi fuskar tausayi. Wallahi ina can amma zuciyata tana tare da ki, ina ta tausayin ki sosai. Na san kin sha yunwa yau ko? na ɗaga mata kai. Ya ji haushi na jiya ko? Ina son na bashi haƙuri amma ban san ya zan yi ba. Na ga har ya rufe kicin ɗin ya tafi da mukullin. Haka na kwana da yunwa. Allah sarki! Gashi har rantse kan na baki abincin da na dafa, saboda na faɗa masa da ke zan dafa. Na ji babu daɗi kamar zan yi kuka, kuma dai na daure kan na zubar da hawayena a gabanta. Aisha ki ce ya yi haƙuri. Zan faɗa masa. amma ke karki saurin bashi haƙuri ki zubar da ajinki yanzu kin san yadda za mu yi ga kuɗi nan dubu biyar ki tafi ki siyo abinci a waje ki dawo ki ci na zaro ido da sauri gabana na faduwa. a'a ba zan iya ba jiya fa a gaban ki na ce zan fita kin ga yadda ya faɗa ne sanadin ma duk wannan abun fa balle kuma a ce na fita bai sani ba to zama zaki yi ta kashe ki ya tafi da mukulli kuma ya rantse kan na baki abincinsa kuma ya fita ya faɗa min sai bayan isha zai dawo saboda gurin hajiya shi zai tafi na ba shi abinci ya tafi mata da shi na kalli kuɗin sannan na girgiza mata kai ba zan iya ba bai kamata na fita bai sani ba balle kuma a ce siyan abinci zai yi faɗa idan ya ji ta ya zai ji ba zan faɗa masa ba na girgiza kai ina makale ka faɗa ni dai ba zan je ba Shi kenan. ni dama saboda ina tausayin ki ne bara na aje kuɗin sai dai idan a bawa mai gadi ya siyo min mai gadi kuma ai ba zai yi ki aike shi ba ba zai ma tafi ba saboda gadi yake kuma zai iya faɗa barista ni dai ba zan iya tafiya ba sai dai koke ke idan ki siyo min ni kuma da ciki da ko da ko na tafi siyan miki abinci ina laifin ma da na tausaya miki Allah ya baki haƙuri da mai da kuɗinta ta fice daga falon Me kuma na koma na kwanta ina jin yunwa na min yawo a cikina haka na kwana da wahala da kuka da baƙin ciki wata zuciya na cewa na tafi na karɓi kuɗin na siyo abincin domin ba ni da wata mafita bayan wannan wata zuciya kuma na faɗa min na tafi kawai na bashi haƙuri kuma na faɗa masa ina jin yunwa ya bani mukulli in dafa abinci domin alamu sun nuna ba zai shigo bangaren na ya duba lafiyata ba tun daga shi har dare yayi bai shigo ba kuma ya dawo na tashi ina jin jiri na fita daga bangaren nawa yana sanye da atamfa riga da zani na shiga ɓangaren Aisha na sami yaranta suna wasa a falo ita kuma tana bare gyada da fara'a ta tarbe ni tana daka yaran na ta tsawa wai su gaishe ni haka suka gaishe ni jikinsu na rawa na amsa ina zama kana gani na ka san yunwa ta ce na har ta gaji lafiya amarya hafiz yana nan yaransa da suka kalle ni jin na faɗi sunan mahaifinsa kai tsaye eh yana nan a kira miki shi eh ina son magana da shi to ta aje filet ɗin gyaɗa ta tashi ta shiga ɗakinta ba ta wani jima ba ta fito ta ce min ya ce ki jira shi zai yi wanka to na amsa idanuwa na kamar za su yi magana tsabar yunwa da ke matsa min lamba haka suka banna a gurin tun ina jiran fitowarsa har na fara bacci ko da na farka babu kowa a falon sai ni kaɗai tashi ne kamar zan faɗi na fice daga falon na da ɓangare na ina kuka in dai har horo ne hafiz yake min tabbas na horo daga jiya zuwa yau kawai yusra Tana ƙoƙarin ajiye remote ɗin da ke hannunta akan center table, ta ɗago tana amsa sallama da safina ta yi. Wa alaikum salam. Sannu da gida. Yawwa sannu dai. Safina ta mai da ƙofar falon ta rufe, ta shigo cikin falon ba tare da an mata izini ba, ta zauna a kujera. Kin gane ni kuwa? Yusra ta yi murmushin yaƙe. Ta ina fuska ki za ta ɓace min? Safina ko? Safina ta yi murmushi. Haka ne, na ga kamar ba jiya ba ne abin. Ya gida, Ya ƙarin haƙuri. Na zo gaisuwar momi ne. Gaisuwa? Ko dai murna? Cewar Yusra babu alamar wasa a maganarta. A haba, subhanallahi. Ana murnar mutuwa ne? Haba dai Yusra, sai ka ce wata kafura. To na ga abubuwa sun yi ta faruwa ne biki taɓa zuwa ba. Kamar haihuwata, so bi ina haihuwa da Karim. Amma biki zo mana barka ba. Sai yanzu? Ban ji ba ne, amma ita mutuwa kin san ba ta sanarwa. ni fa gaisuwa kawai na zo ba faɗa ba ina tunanin yanzu duk mun girma mun zama manya har da yara yusra ta yi murmushi haka ne baya gida amma ki jira shi ba jimawa zai ba zai shigo sai ku gaisa ta miƙe tsaye ta haye sama safina ta bita da harara tana jin wani masifaffen kishi na cinta yusra na shiga ɗakinta ta fara safa da marwa tana cizon bakinta gaba ɗaya ta ma rasa gane hikimar zuwan safina gida ko bata rantse ba ta san safina ta yi farin ciki da mutuwar momi domin tana cikin manyan makiyanta da suka hana ta auren Karim. su zama tai, har da ta hango tsayuwar motar Karim a gurin da ya saba tsayawa, sannan ta nufi kofar ɗakin ta fita. Ta san bai kamata ta nuna kishi ba, domin ba son Karim take ba. Ba da abin da Safina ta yi a yanzu, kamar cin fuska ne da cin mutunci. Kuma idan har momi za ta tsani Safina, ita ko bata ga dalilinta na ƙaunarta ba. Zuwanta kuma ya nuna ta ji daɗin mutuwar momi. In ba hakan ba ai tana da ya sa. sai ta kira shi ta yi masa gaisuwa ko kuma ta same shi a wani gurin. Karim A lokacin da ya faka motarsa, ya lura da wata bakuwar mota fake a entrance ɗin shiga falon. Bai raba ɗayan biyu ba, ko dai ‘yar uwarsa ko kuma ‘yan uwan Yusra ta ɓangaren uba ne suka zo gaisuwa ko ziyara. Ba tare da fargabar komai bai shiga falon. Yana rufe kofar falon Yusra na sakowa daga kan bene. Ta ƙara gurinsa ta karɓi kullai da kuma leda da ke hannunsa tana murmushi kamar ba ita ba. Sai kuma ta sumbaci bakinsa. san da zuwa. Safina na kallonsa ta ji kamar ta kama da wuta. Karim bai lura da Safina ba sai kallon matarsa yake na mamakin inda wannan ya samo asali. Ga Safina ta zo gaisuwa. Ya juya ya kalli saitin da Safinan take zaune tana ci da wuta. Ya tako ya ƙaraso gurin da take zaune da mamaki a fuskarsa. Safina, me kika zo yi na? Gaisuwa. Ta amsa da kyar, numfashinta na gargada. Ya kalle Sura sannan ya sake kallon Safina. ashe mi lokaci ya yi haka Allah ya so Allah ya mata rahama ya bada haƙuri zan tafi ta ɗauki jakarta ta miƙe tsaye ta fara tafiya kamar wadda ta rikice ka raka ta mana amma karka ka daɗe ka ji bebina. na bari na haɗa maka ruwan wanka Karim ya kalle ta sai ta sakar masa murmushi tana masa alama da ya amsa da gira. Oke, okay. ya amsa with so many questions da yake buƙatar amsa su. sannan ya juya ya bi bayan safina da ke tsaye a jikin kofar tana jin komai rufe kofar falon yi suka sauka ƙasa wannan ya zama karo na farko kuma na ƙarshe da zaki sake tako ƙafa ke gidana ba zan ɗaukar miki wannan ba me yasa ka min ƙarya kace kai da Yusra ba kwa zaman lafiya kalli da ta tarbe ka a gaban idona da fara'a da soyayya shi yasa gaba ɗaya ka canza min tun kamun momi ta rasu da kyar na samu kanka yanzu kuma baka amsa min kirana ba ka mayar min da amsa saƙona. Safina ina cikin jimami na rashin momi a yanzu, ba na buƙatar wata magana. Abu na biyu kuma ki nutsu, ki fara tunanin 'ya'yanki da mijinki, ki cire ni a rayuwarki. Na gane ba ki da hankali, shi yasa har kike tunanin kashe aurenki, ki bar yaranki ki dawo gare ni. Yanzu kuma abin ya wuce na, har kin kai ga tako gida gidana? Ba zan ɗauki wannan ba. Ban haɗa iyalina da kowa ba. Idan na ce zan aikata abu akan kakarin ba ka ganewa. baka amsa min kirana. Kana kauce min a lokacin da nake tsananin buƙatar saka ka farin ciki. Da kana kula da ni da ban zo gidanka ba. Na riga na saba da kai. Na cutu da soyayyarka. Ba zan iya warkewa ba. Amma a haka mahaukaciya kake kallo na? ta ya mahaifiyata za ta hane ni da abu na aikata? Ta ya tana raye za ta hana ni aurenki? Yanzu kuma bayan ta mutu kike tunanin zan iya ci gaba da wata mu'amala da ke? Safina wake up, ki cire ni a rayuwarki, and I mean it. ya bar ta tsaye a gurin ya rufe kofar falon ya shige ciki aurenta ya mutu ne ita ce tambayar da Yusra ta fara masa lokacin da ya shigo falon bai yi tunanin ta laba ta saurari abin da suke tattaunawa ba sai idan zuwan ta gidan ne ya bata mamaki me ma'ana abin da kika yi ta miƙe tsaye tana kallon sa irin abin da muka saba yi ne a duk lokacin da wani bako ya zo nuna cewar muna cikin soyayya da ƙaunar juna aurenta ya mutu ne ko kuwa kashewa za ta yi ta aure ka saboda macen da ta yi mata karan tsaye ta bar mata duniya. Me ya matsalar ki da haka? Kana tunanin zan so abin da momi ta ki? Har abada. Ka faɗa mata kar ta sake zuwa gidan nan. Ba saboda ni ba, saboda yaranka. Ta aje masa mukullinsa da ledarsa da ke hannunta a kujera ta nufi sama. Binta ya da kallo har ta haye, sannan ya zauna yana kai hannunsa ya taɓa hancinsa. Kai, mata kuna da wuyar sha'ani. Ya sauke ajiyar zuciya, ya miƙe tsaye ya ɗauki ledarsa da mukullinsa, ya haura sama ya shiga ɗakinsa. Nur, tsananin yunwa da nake ji bata bani na ya bacci ba, haka na zauna a falo ina kuka jikina na rawa ga tsoro da ya dabaibaye ni. Misalin sha biyu na dare na ji an murɗa ƙofar ɗakin an shigo, na zaba da na tashi da sauri ina kallon kofa sai na yi arba da hafi sanye da kayan bacci fuska shi baya ba fallasa. Ya shigo yana faɗin biki bacci ba? Madadin na amsa shi sai na duka a ƙasa ina kuka. ka yi haƙuri don Allah, na daina ba zan sake ba. Karkamin horo da yunwa, ina wahala sosai kuma ina cin tsoro. Bai ce min komai ba, ya nufi kicin ɗin ya buɗe, Ne kuma na zauna a gurin. Ji nake ko kallonsa ba zan sake iya yi ba idan bai bani izini ba, domin na lura babu imani a tare da shi. Shayi ya haɗa min ya kawo, sannan ya sake koma ciki, yana jin ƙamshi yana tashi. Ne dai ban yi komai ba, yana zaune a gurin da ya bar ni. har sai da ya gama abin da yake fito da plate ɗin indomi ya aje min. Taso ki ci. Na taso na dawo kusa da shi na zauna, na fara cin indomi yana kallo na har na gama. Ya kawo min ruwa na sha. Na gode. Za ki iya kwana ke kaɗai? Na girgiza kai. Ina jin tsoro. Zan ka ikram da yayata ta kwana tare da ki. Amma Nur ki zama mai tsananin biyayya da gudun ɓacin rai, please. Ina da tsananin fushi da faɗa. Amma idan ka iya zama da ni, ba wahala mun saba. kamar yadda yayaki take yi yanzu na ɗaga mishi kai sai ya kai hannunsa ya shafa fuska ta yana murmushi ki yi haƙuri bai kamata ne miki haka ba amma na yi ne saboda ki gane kuskuren abin da kika aikata ya sambaci kumatuna sannan ya miƙe tsaye mu je ki sa kayan baccinki nan za ka kwana na tambaya ina kallon sa. a'a ayo ba girkinki ba ne ɗakin yayaki ki zan kwana sai nan da kwana biyu zan dawo A gaba ya saka ni har cikin ɗakin na ɗauko kayan bacci na. Yana kallo na na canza. Arziki na ɗaya ina da zanin da nake tarewa da shi. Na samu na yi ɗaya dabara na canza. Na saka riga da wando na bacci. Cak na ji an ɗauke ni. Dama ba wani jiki ne da ni ba. Kuma ya fi ni girma nesa ba kusa ba. A kan gado ya ajiye ni kwance shi ma ya kwanta. Ban gama fahimta ba na ji bakinsa a cikin nawa. Na daure kawai saboda babu yadda zan yi ba don ina so ba. ya ɗauki daƙiƙu a haka sannan ya cire bakinsa ya ɗaga ne sako daga kan gadon ko kefa amma da ba da ikon taɓa ki sai ihu kamar budurwar ƙauye na yi shiru ina kallonsa zuciyata na buga da ƙarfi kamar za ta cire murmushi ya yi min ya juya ya fice da gudu na tashi na shiga ban ɗaki na fara kora baki na ruwa na wanke shi tas sannan na saka man goge baki da brush na fara goge bakin na ina jin kyankyami kamar daga sama na ga an turo kofar ɗakin ta jikin madubi nake kallonsa har na fito murmushi yake min kamin ya kai hannunsa ya cire brush ɗin ya ɗebo ruwa ya wanke min bakina sannan ya sake haɗe bakinsa da nawa wannan karan da ya cire sai da ya tilasta min haɗe yawon bakina na haɗe to mu je ki kwanta kan na sake kisan ɗinki ki wanke baki daga yau na kalle shi kamar na ce wani abu sai kuma na kyale na bi umarninsa kan gado na hau na kwanta ya lullube ni sannan ya fita bai jima ba ikram da walida suka shigo suka hauro kan gadon suka kwanta tare da ni baccin yi min daɗi sosai domin ban kwanta tare da shi ba babu fargaba ko tsoro a kusa da ni washe gari bayan na yi sallah ban koma bacci ba na bata falon na gyara kicin na gyara falon nawa na yi wanke wanke na goge goge sannan na da na zauna zama na babu ya aisha ta shigo falon kiran yaranta da sai a lokacin suka tashi daga bacci amarya ya kwanan kaɗai ce na yi murmushi yara na zo kira ko sun tashi eh sun tashi bari in kira su haka ta biyu da kallo har na shiga ɗaki na na taso yaran suka fito ta kama hannunsu suka fice tare ne kuma na gyara ɗakin sannan na shiga na wanka na fito jikina na ciwo domin ban saba da aikin wahala haka ba mai na shafa na ɗauki riga da skirt material na saka sannan na shiga kicin ɗin na dafa shayi a gas na soya kwai biyar na soya dankali na fito na zauna yana tsaka da ce hafi sai shigo falon rike da buredi ya aje min. Good morning. Na amsa da murmushi. Sai ya gutsiri wani kwan da ke gabana ya ce, Ashe kin iya soya kwai. Na yi murmushi, ya mayar min da murmushin, sannan ya tashi ya fice. Ina gama karya na hau baccin wahala, ido na cike da kwalla. In dai haka auren yake, ba shi da daɗi ni a gurina. Ba zan fita ba, ga aiki kullum, ga wahala kyautata miji ko ba ka so. na yi wannan tunanin na yi wancan har bacci ya gaba da ni ban farka ba sai a zahar shi ma saboda aisha ta shigo har na ne ta tashe ni daga baccin ke bacci rana kin yi sallah ma kuwa tashi mu yi hira na tashi ina murza ido bayan na yi sallah na dawo muka zauna da ita a falo tana min hira mafi yawan halayya hafiz take faɗa min mara kyau tana ƙara tsorata ni akan mijinta sai dai abin da ya bani mamaki kuma yake ɗaure min kai shine yadda take zaune da shi lafiya babu wani tashin hankali sai soyayya ma da ƙauna juna ba ita ta bar ɓangaren ba sai biyar na yamma a lokacin ne na shiga kicin na sarrafa shinkafa da miya da naman kaza na ci na bar ragowar kamar yadda na kasa cinye kwan da na soya ɗazun da dare hafi sai shigo ya duba ni sannan yaransa suka shigo muka kwana tare washe gari ma haka na gyara komai na yi wanka na girka shinkafa da wuri kamin na kwanta baccin kanwata ta shigo kirana wayo tana so na shigo bangaren ta mai hira kwasar kafafuwa ne na shiga bangaren nata tana bani labarin irin soyayya da suka yi ashe aure tai bata dace ba ta fito shi kuma ya ganta ya nuna yana son ta iyayensa suka amince kasancewarsu ba masu matsala ba shi ya mata komai kamar yadda ya min na aure na a lokacin ne take faɗa min shi ya saka ta a makaranta ta karatu har take aiki amma ban taɓa ganin kin tafi aikin ba ta yi murmushi yanzu kin ga ina da ciki wata shida kuma gaskiya bana sha'awar aiki Na fi sha'awar zama a gida yanzu na kula da mijina da aure na. Dama dai babu abin da na rasa, kawai dai ra'ayi ne. Yanzu kuma na gane hakan, ina son zama a gida na. ko ba komai hankalinsa zai fi kwanciya. Za mu kula da shi, tunda ba ni kaɗai ba ce yanzu. Haka ne, amma aiki yana da sha'awa, ina son aiki sosai. Amma dai baki gama karatu ba aka miki aure ko? Na ga ke ɗin yarinya ce sosai, har yanzu baki gama wayo ba. Na sauke kai, na ƙasa. Haka ma a gidan gidanmu ake cewa, wai ba da hankali ba da wayo wai ƙanwata ta fi ni wayo amma ni ba na ganin haka ne da ita muka juya muka kalli kofar falon da aka buɗe habis na ya shigo ba irin lokacin da ya saba dawowa ba har da ya tsara basa welcome barista ‘yan mata na har biyu me ake tattaunawa ne hira ce kawai ta karatu har take faɗa min tana sha'awar aiki ni kuma yanzu ya ginshe ni har na aje sai nan gaba kuma idan komai ya daidaita ya yi murmushi ya miƙo min leda hannunsa sai na sa hannu biyu na karɓa sai dai na lura kamar hakan bai mata daɗi ba domin a take fuskarta ta canza ai kuwa nur kin cika mara wayo wallahi ana ta ɗora ki a keken ɓera kin kasa hankalta hmm. na ku tabbata da ƙanwata ki ce hana ba za ta yi wannan sokancin ba yau dama ina zai mata daɗi tunda dama ba akan turba ƙwarai take ɗora ki ba kai jama'a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 up